muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau za magana ne akan yanayin karatun arabi a wannan zamani. tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a Kumasi Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. alaikum masu sauraro ni hawa Abdulkarim yau kwani daga nan kasar Ghana zan gabatar muku da wannan shirin tare da malama Amina Nuhu wadda ke karantarwa a makarantar nan na Rahmaniya Islamic School. Malama Amina Nuhu ana yawan kiranta da malama Moda. Sannan kuma muna tare da Kamita Sa'id ita kuma malama ce da take karantarwa a makarantar mata da ake kira Hudai Ladies Islamic School da ke nan birnin Accra babban masallacin birnin Accra da kowa ya sani da National Mox. Za mu fara sassaunawa da Malama Amina Nuhu. Malama Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To barin fara da kalubalewan karantarwar almajirai yanzu zamanin gani. Wani abu kuke fuskanta? Ba wasa bane. Sai ka sa hidima. Wani na nan wani yaran ma sahilin kana abin da kake fadi ba shi suke saulara ba. Sai kai kaman kana yi. Kai ma baka son ka sa duka ciki. Balle umman wani ya zai ce ka duke diyan shi. Sai sa kowa dai ake ta yi sai sa wani misali sai ce kun gani in ba ku yi shirin ba abin da na kawo ba zan ba ku ba sai ki gan ya shiru sai mu ci gaba da karatu zuwa gaba sai ki ta da murya sai sa zuwa an ji mace ce ana gaya muku wai in ba ku bari ba haka muke sannu sannu sannu sannu har mu yi karatu mu gama lafiya kina ganin wannan kalubalen wurin iyayen ne ko yaran ne na zamani kuma da yawa kuma yaran suna dai zuwa makaranta ne amma ba da hankali iyayen ba kin fahimce ne yaron da ya tashi da naji dai ana karatu ni ma za ni amma ba uwan ne ta sa mai a'a ke karatu ya zama maka kaza eh, ba ta sa mai shauki ah, ah, ah. karatu me shi me sa mai wani abu kamar a an kaje karatu wata rana ka samu haka a'a ya gani yana zuwa kai ma ce dogi ma ya fi wani wani yaro na don ganke ga shirin shi ma sai ta kai ci ya kama ke wani ba jabu ba sai ga jabu rabi gashi na rabi wani abu wani abu ma daban haka suke yi sai suka zo kai zaka kira ka ce yi haka hijabin ka riga bai kyau sai ce koma sai ka sake rigan ka ka zo ko kuwa in daga kuma lokaci ya sai ce ta za gobe tana zuwa ta gobe abin da zai sa ya fi wanda ya sa ran nan ya zo sai na gan kamar sometimes wurin yayin ne don ba gwada musu ba don yaro ya tashi za shi makaranta duba shirin shi da yake zuwa da shi da zai zo makaranta shi ka duba ijabu wani abu ya sa ko wani riga ya sa a'a ya ji dai da abu makaranta eh ku tafi sun bi sun ce malama kanita me zaki fadi game da wannan kalubale da ake fuskanta a makaranta makaranta. To gaskiya dai kalubalen da muke fuskanta game da koyarwa ga yara wallahi ina fito ga mostly ina fito ga iyaye don abin da yasa na ce aka nan kaman ni bangare da nake koyarwa ina koyarwa ma yara amma waɗanda dai suke da wayo kaman from JHS SS University amma wani sa'i wani yaro na iya eje makaranta amma ma bata san makarantar da yaro ke zuwa ba bata san ya an kai yaro ya shiga makaranta ba yaro nan dai maybe ya ga abokin shi ko abiyan tana zuwa makaranta sai ita kuma makarantar yayi mata kyau sai ta kuma ta yi mai ta fara zuwa amma umman bata san kaman ga makaranta da Diana take zuwa shi sa ina bari zuwa makarantar yaro ma me shi bai zuwa shi yanda ya kamaci kuma lokacin da ya je makaranta bai zuwa shi kuma yaro kuma in yana koyar ana koyar ma yaro abu yaro na need a encourage shi cikin wani abu yanzu ka ga mu mun zo yaro ya zo ya koyi wuri Arigu wurin na mun gwada mai to ya je gida wa zai tanye shi ko wa dai gaya mai kamar yi kaza yi kaza ko abin da aka gwada maka ga ya fi ka yi shi akan ga to in dai ba da iyaye ba kuma bai yi don in dai mu ka dai ne wallahi gwada mai yaro abu banza ne. Kin taba zama kika yi tunani ya kamata a magance yanga matsala wani hanya ya kamata a bi a magance matsala. Ok kamar yadda kika fajin ga gaskiya dai kamar wurin da ni nake gwada abu dai na taba zauna dai na yi tunani kan wannan kuma ya fi a magance wannan matsalar kuma ya za ya magance she na bari aka yi mai aka kira iyaye parents dai aka yi mai aka yi magana da su to da suka zo iyaye suka zo kuma da suka zo yanda muka gani zuwansu da maganganu da suke fadi wannan kana gan kamar to iyaye na even though what they are telling us na ba mu sani ba whether is true or not amma still kana gan kamar still iyayen nan nana don da suka zo kana gan kamar iyayen ma na tsoron yaran suna gudun zuciyan yaran don me shi bai son yayi yi wani abu da ran jiyan shi yi mai ya bata that's the problem shi ni na gan kama the problem itself major problem na ina fito ga iyaye so in dai an ya zauna a magance wanga abu shi dai da mu kuma da iyaye kuma na za a bullo ma magana so ya kike ganin za samu mafita mafitan da wuri mu ne kamata mafita ya fito don ba mu sake ma malamai kawai nauyi gwargwadon namu kun kawo su ku naku ne yaran ku kuka haife su sai kuka kawo su mu koyar da su gwargwadon namu da mu ma mu su ma suka komo gida sai ku duba da kuka te ya an ka yi me faru ne a'a ba ku dan kan kun sake mu kaya mu ma da kanmu da mu da kanmu muka azan da kanmu mu da kanmu ba mu ya mun sauke mun kare ba ko mu zo mu kare kawai mu da muna gargwadon namu wanda ya kamata ya kamata kuma ku tanye mu iyayen suka taimaka sai ki ga abin ya ci gaba zo ni baba na na shi ya je ta ce ta tun da safen na ya tafi kenan dare ke kawo shi kamin dare ya zo yara su kwana me aka yi me aka yi ko oho shi ya tashi da yaji yana ganin nashi kawai ne ya aje kudin abinci ya ba da kudin makaranta haka ne ya kare bai tashi da safe mai da ku ce wani wani bi ma kamin ya wuce ma bai ganin ya ido yaran shi dai ya wuce wani bi koran lahadi lan lahadi kuma ya karkace ya sa fulla ya sa gwada ya shadda da shi wurin aure me ga yara ba balle musu nasiya balle tambaye su da kuka je makaranta bai haka fari wani na nan ma ya ce maka koro shi maka ce ka kudin wanda ce kudin taularuwa zan biya sai iyayen ya kamata su su yi gwargwado su ma su yi kokar su taimaka wurin nan ka gani in abu da ya yi kyau ne tun da safe yake farawa shi sa kai ma ka yi idima eh, ka nuna kamar kai ma ni ma abin ina so to ƴaƴan da kike karantarwa fa wani gudunmuwa kike bayarwa don ke ma ki samu yadda kike so karantarwa ke miki sauki gaskiya da ban da wani taimakon da iyakacin dai da ni ma iyakacin nawa abin hikiman ikiman da nike da shi da gwargwadon da nima nike da shi shi nike taimakan su da shi. Malama Kanita, kina gani iya ya kamata ajiye yaro a mai magana lokaci kaza ka kai kaza kaza ya kamata ya faru doki karatu da muhimmanci zai muka kaza kina ganin wannan ne masalan ko kuma dai akwai wani abu daban. Ok, gaskiya dai matsalan da ke nan na farko shine mutum kafin ka kai yaro makaranta ina ga niyyar da za ka doki sannan ya shafi yaro na farko kenan kamar iyayen mu haka niyyar da suke kai yara makaranta na farko ba niyya mai kyau ba niyyar da suke kai yaro makaranta shine mu kai musulmi ne ya fi kai karatu to wani niyya ke tare da su shi sa ina bari ko yaro nan ma ya zo ya kai wani lokacin da ake fadi mai kama kai kaza ko ya fi kai kaza me shi nan bai dokan abin na serious kuma kamar yadda na fadin ga in dai ka kai yaro makaranta fine ka kai shi makaranta mu so da yawa sun sake makaranta ba su ba makaranta lokacin islamiyya yes ba su ba islamiyya islamiyya lokaci da yawa shi yasa lokacin da kake bashi na wannan ilimi lokacin ilimin nan nawa za ka same shi kin gane mini don yau akan ga in ka tambayi manya-manyan maluma yadda aka yi suka yi karatu even though two days ne suka yi karatu da shi kamar saturday and sunday to saturday and sunday na ba zauna wannan saturday and sunday na kawai ba cikin weekdays an je makarantayya to wannan amfani suka samu don lokacin da za ka ba abu wannan lokacin nan da ka ba abin nan aka nanno da ka sami abin nan amma iyaye mu ba su bamu wannan lokaci ba shi sai ya bari yawancin mu kanni mu yayanni mu ba su samu abin da yafi su samu cikin makarantar na fahimce ki mu nan Ghana musamman ba a bawa islamiyya muhimmanci kamar yadda ake ba boko muhimmanci mutane da yawa ba su damu da islamiyyan ba an fi damuwa da boko kan haka yaran kuma ba su ɗaukar islamiyyan da muhimmanci yadda suka ga dama haka suke yi so kina ganin wannan matsalar yaran da kansu ba su da laifi to yaran ba su da laifi wurin nan yaran ba su da laifi don me ba gwada musu ba abinda ba gwada maka ba ya da kai ka sani ba yanda da kai amma in dai an gaya maka kaki yin ne wannan dan ce kamar laifin nan na me ina a kanka. kin gane wannan da tambaya guda bari mu zo ruwan malama kanita wannan tambaya ke ma zake ki shigo ta malama kanita to ilimin na shiga cikin kan yaran in aka karanta karantar yana shiga ko kuna shan wahala wurin ba su ilimi yawancin su da yawa aka karantarwa aka karantar da su ba su kamawa don abin da isa mai shi bai kamawa bai san amfanin abin nan ba ba gwada mai amfanin abin ba shi sa mai shi nan bai doki abin serious ba kuma abu makaranta islamiyya ko alkur'ani dan ce in dai baka san muhimmancin shi ba ba yana da ya zauna akan shi sa mai shi nan bai san abin da yasa yake ne yake koyo ba wanda za su bari yaran su sani shine mai iyaye don na farko mai shi ya zo makaranta an bari ya san muhimmancin abin to yanzu akan ga in dai makaranta an kama mai gaba to gida fa ya an ka kama shi yasa yanzu akan ga ya bari yaran na suna live ne two different life because in ne shi ya zo makaranta rayuwan shi daban iya je gida kuma rayuwar shi daban malama muna magana kan yaran karatu idan kika karantar yana shiga cikin kansu ina ke shiga fama da yake yi me yasa abin da kake yi ba shago shi dai kawo kaji ya zo ya zauna ni kama kana kuwa shi mai na mika yana kuwa wani sai ga wani na gengedi wani ma hana mika kwanta eh, kwanta ma yana kwana ka doki bulala tashi ya zauna ya fara ya fara su daya biyu shaki ga ina gangari kai kuwa haka gani shi bai san abin da kai da ya sama yake wurin ke wurin ma shi dai dai ana zuwa ni na ce miki ya shi ya biya zo shi mai yana zaune na yi da haka tashi ya wuce makara ya wuce gida su iyaye da ke gida a tunanin su sun turo yaro makaranta an bashi kuɗi bashi an bashi eh, ya zo ya karatu ya kuzo ya tashi ya zo gida ya kashi idan yaro ya tafi makarantar boko idan ya sa socks ba ba daidai ba ana kore shi ko ba haka ba idan ya sa riga ba daidai ba ana kore shi ba kai sama ba ka tura yaro makarantar boko ba ka arewa mai riga ba ka goge rigarsa to ku islamiyya ya kuke yi nan eh haka ne nan ga islamiyya kin ga makarantar boko kamin karfe shida kamin asuba a yi sallah sallah da da in kai sallah ka kare ko ko kai wanka tuna kai sallah su ba. Mm. da kai sallah ka kare ka ayo riganka ka sa ki da saka min 630 ka bar gida da ka su a baki ga nan ga islamiyya karfe tara takwas mai shida kwana mai tashi ya wanka ma balle sani dasa sa cale wate wando kamar bai dasa ba rigan wani iri bagi kin ga kwatakun shinkafa shine bagin makaranta amma sai aje bagi mai kyau eh, na boko amma islamiyya shi shinkafa da shi 5 kilo da shi ne na ruwa malama kanita wannan magana kamar yadda ta faɗi nan wannan ne gaskiya ne kuma irin aka nan irin yaro ya zo makaranta aka ka kore shi to she iyaye na ga kamar kai mugu ne don suna gan kamar karatu alkur'ani ko karatu islamiyya nan shi na ya fiye yi wani abu kamar flexible ya ba kowa kyauta ne lada ne kina karantarwa ma sai ba aha shi sa yanda kake son aka nanno efi kai ne ka zo shi shi sa in dai ke ka take wani action suna gan kamar kai ne baka da hali kai mutum malamin da kake karanta ah, shi sa ya bari wannan na in mu muka take action nan ba is like ba wani encouragement ba da wani muhimmanci bai da muhimmanci kai ma ne ba kula da kai za ce wa me to Allah sun dame mu ne tun she mu she sa she sa without parents na ya bari ko mina me ina difficult wurin gwada abun islamiyya to akwai wani gargadi da zaki ma iyayen da su yara. shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Isararwa barkamu da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. muna tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum barkanmu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce tamu ta ƙasa nigeria amma ta gefen kudancin Najeriya. ja mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki ba ne shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare kin fahimta mm. kamar dumbi da hanji eh akwai mai sai banda sefa wata tana nan ita kamar hanji amma tana da yaukin nan sosai abu in inji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta idan ka je ma siya ya kai kokari akwai mai haske akwai mai haske eh akwai kumbi mai haske akwai kuma mai duhu ka kaura eh, cewa mai duhun na ka ka dauki mai hasken tun a da ma ta farko an ce miyan nan farace eh farace to ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ni ka je in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi tana eh, ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish sai kifin na farin nan farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu na ta mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa saboda ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miyan yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wai gida idan ta hautsina tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya ɗaukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa to uwar gida tana iya ɗaukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta ɓara ɓawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da ɗan wato dai yana da ɓawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire haɓawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata ne sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta ɗauko shi ainihin wancan bushashen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta ɗauki doyanta amma hajiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an markaɗa an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tun da miyan ce jirkita ke ne dan samu wani kala to shi ainihin girce wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan namu sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh, ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wuta. zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ya eh, ce ta tafi ta rika yin wuta zai wargaje to idan ya wargaje sai uwa uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai burbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage jikin to haka shi yake to wannan shine white soup ne da farar miya ne farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gari tana iya yanka dan ganyen parsley shi hmm. ma ko na albasa ne lawashi ta dan dan watsa dai a ce dai ba ne kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, wani kuma zai ga kaman fakau haka ka hmm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koran ganye haka na kanana kuma kullun na ka koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka yi mai girman ko da na ana ne ka dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da ne ake cin sa eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita mm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. <laughs> dama kin ce miyan na kudulanci ne ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh, za a za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci hmm. to ka samu dan kudanci wato da dawa ma yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi to yana da daddawan shi shi zaki gan shi an dauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma yi na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ka ga gaba ɗaya miya ta rikice kuma dan idan kika je gida uh, bayarabe ya miki abincin gari gargajiyar shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.